Da suna Allah mai rahama mai jin ƙai. Tsananin ƙiyayya labarin Nihad kashi na casa'in da tara na marubuciya Kalisa ta Haidar. ‘Yan wa baya idan ba ku manta ba mun tsaya ne a inda muke gaya muku Khalil ya rarrashi Nihad ta kwanta ya ce ta koma bacci. Yana ta zaune a gefen tariya ga ta fara bacci wajen karfe shida ya sauke ajiyar zuciya sannan ya sauka da kankadan ya ɗauke sallaye ya ninki a nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allah za mu ci gaba har da safi karfe takwas ba ta tashi ba ya ɗau makullin motarsa ya fita zuwa famisi don siyo mata magani ya dawo gida ko da ya shiga ɗakinsa bai ganta a ciki ba ya fita zuwa ɗakinta jin wanka take yi a banɗaki ya zauna ɗakin ya jira har ta fito suna da ido ta sunkuyar da kanta ta ƙara so kan gadon ta kwanta ta lulluɓa da dubet ɗin don sanyi take ji ya koma kusa da ita ya ce maran ya daina ciwo gaba ɗaya ta kalle shi ta gyaɗa mashi kai ya ɗago ta ya ci. bari ni ma na taya ki jin ɗumi yana faɗin haka ya lullube su gaba ɗaya ya rungume ta ƙamshin ya sa ta ji wani iri ya kai bakinsa ta murya can ƙasa ya ce amma kina so na kuwa limshe ido ta yi shi ma ya hakan jin sabon son tana fuskar shi ya ce ta ce ina son ka mana shi ma ya ce ina son ki matata fiye da yadda ni kaina nake zato ba za mu rabu ba da izinin Allah ki min alkawari sai dai mutuwa ta raba mu kamar yadda yake raɗa mata ita ma haka ta raɗa mai ta ci ni ma haka kisin dinta ya fara yi duk da tsoron sa da ya cika zuciyarta amma bata ta hana shi ba kuma daga ƙarshe sai da ta yi da na sani da bata ta hana shin ba haushin sa da ta ji na yanzu ma ya fi na jiya da daddare da ya wahalar da ita ya gaji da ta kamar ganin kamar tun zara ta yake ƙara yi kawai ya shiru ya kyale ta yana kallonta. sai da ya sako downstairs ya kalla agogo ya ga sha ɗaya saura minti biyar ya tafi kicin ya haɗa mata shayi don shi kan babu abin da ya iya bayan wannan ya kusa minti ɗaya tsaye bakin ƙofar ɗakin ya kasa shiga kamar dai yana shakarta daga ƙarshe da ya tura ƙofar a hankali durƙushe ganta cikin gadon ya karasa ciki da sauri ya ajiye shayin ya ci lafiya cikin kuka ta ci da zafi ya dago ta ya zauna da ita gefen gado ya ce ki hakuri ki sha shayin ga magani na siyo miki da kyar ya lallaɓa ta ta sha shayin kaɗan sannan ya ba ta maganin da ya siyo mata dazu ta sha ta ta juye-juye har kusan minti sha biyu kafin bacci ya ɗauke ta ya miƙe ya fita daga ɗakin zuwa nashi misalin ƙarfe uku ne yamma bayan ya sa ta ci abincin da ya siyo mata ya sako downstairs tare da ita gaba ɗaya baya jin daɗin ganin ta a cikin yanayin da take ciki yanzu ya yi wa kansa alkawarin zai kyale ta har sai ya gano me yake sa ta ciwon mara ta zauna kan kujera tana kallon tibin da ke aiki ya kasa da murya ya ci fushi ke da ni ko ta ce masa komai ya zauna gefen ta ya ce ki hakuri please ba laifi ba bane baby Ta wani kalle shi murmushi ya yi hancinta ya ce, To mu je ki dan motsa a compound na 'yan mintuna, za ki ji daɗi. Bai jira cewa ta bai ɗago ta suka fita daga falon ya ce, Kin taɓa zuwa ba ki ɗin gidan nan kin ga flowers da na shuka miki kuwa? Ta girgiza masa kai ya ce, Oke, yanzu zan rufe idan ki in kai ki wajen, sai ki zaɓi wace flower ce kika fi so. Da kaina zan dinga ba su ruwa da sauran kuma masu aiki su dinga yi ya ɗan buɗe ido ta dan bude ido ta ce to idan na je na fada a ƙasa fa tun da garin allah ya waye sai yanzu ta buɗe baki ta masa magana ya ji dadin hakan ya ce ta yaya ki fada bayan ga mijinki ai mijinki shine tsaronki ita dai bata ce komai ba bayan sun sauka matakalar bakin ƙofar shiga gidan ya zaga ta bayanta ya tsaya ya rufe mata ido a hankali da hannunsa sannan suna ta tafiya a hankali ya yi lidin ɗinta har zuwa a ɗin gidan ita dai kawai tafiya take amma a tsorace gani take kamar za ta je ta ƙume kanta da bango ko ta ce tuntuɓe da wani abu ta faɗi sai da suka kusa wajen ya ce yanzu ki tsaya a nan ita dai bata ce masa komai ba ta ga ya zama hannunsa a hankali daga idanta ta gwala ido tana neman flowers ɗin duk da akwai flowers ɗin masu kyau a wajen amma idanta bai sauka kan komai ba sai keji har hudu da ke wajen juyawa ta da sauri ta kalle shi ya mata ido ya ce ina fatan za a janye allah isan yanzu ko ta kasa magana can kawai dai ta karasa inda cages ɗin suke tana kallon kyawawan tsuntsayen da ke ciki waɗanda ma suka fi nata tsada da kyau ai kawai sai ta juya ta koma da gudu ta rungume shi cike da farin ciki ta ce ina so sosai na gode na ji daɗi sosai nawa ne murya can ƙasa ya ce kin janye allah ya san yanzu ta daga kai tana kallon shi da sauri kamar mai son gano wani abu Zaro ido ta yi ta koma baya da da tafa kirji ta ce, Dama kai ne ka sakar min tsuntsaye na a gidanmu? Ya karyar da kai ya ce, Ai ban san naki ba ne, na zata na makota ne. Kawai sai ta fashi da dariya har da kyakkyatawa ta durkusa a wajen. Ya dinga kallonta yana murmushi ya cikin ransa ya ji daɗin dariyar nan nata. Sai dariyar ta mai sarta ta miƙe tsaye ya jawo ta jikinsa. Murya can ƙasa ya ce, I love you so much dear. Ta kwantar da kanta kirjin shi tana murmushi ta lumshe ido a hankali ta ce I love you more hubby. Ya ce kin yafe min yanzu ta ce ba kaman komai ba diya. Ni ce ma ne maka tun daga ganin tsuntsayen nan ya ta dawo rayuwarta. Suka zaga gaba ɗaya gidan da ita tana gaya masa yadda ko ina ya mata kyau. sun kusa awa ɗaya kwamfan ɗin sannan suka shiga ciki shi ma saboda la'asar da ake kira ya wala ya fita zuwa masallaci ita ma ta yi sallah sannan ta shiga kicin tunanin abin da za ta girka ta shiga yi saboda ba ta son ya sake kashe kuɗi wajen siyo abinci a waje kuskus ta yanke za ta haɗa musu da miya ko da ya masallaci ya ganta kicin ya yi mamaki shi fa kawai ya sayi kayan abinci ne saboda ya kamata a siya amma ba wai don ya sa ranta ba iya girki ba balle ta girka musu bai gama kwasan mamaki ba sai da ta gama girkin wajen biyar da rabi ta zubo musu a tare shi dai ya san da baya gidan ba zai taɓa yarda ni a ce ta girkin ba ko duk jikinsa kunnuwa ne wallahi ya yi mamaki sosai bai taɓa zaton za ta iya abinci mai daɗi haka ba sai yake jin kamar maminsa ce ma ta girkin tsabar daɗinsa ita ba da wani ci da yawa ba amma shi kam ya ci har sai da ya kusa cinyewa ya jawo ta kusa da shi ya yi mata raɗa a kunne. turo baki ta yi ta rufe fuskarta a jikinsa don maganar tashi ya ba ta kunya ya kasa da murya ya ci, amma fa kin fi abinci Suna ta zaune a falon raka kira magariba ya tafi masallaci ita kuma ta ɗau filet abincin ta kai kicin. Ba su taɓa zama sun yi hira da kalil ba sai ranar. Sun yi hira akan abubuwa da dama har kusan karfe goma da rabi. Daga ƙarshe ya sa suka tafi banɗaki suka yi wanka a ɗakinsa. Ta gama shirin kwanciyarta ta kwanta saman gado lamu. Bayan ya shirya shi ma ya kwanta kusa da ita banda faduwa babu abin da gabanta yake. ya rungume ta ya kashe wutar ɗakin murya can ƙasa ya ce mara ya yi sauƙi yanzu ko ta shiru ba ta ce mai komai ba don tun bayan da ta fara shan magani ba ta jin ciwon kuma duk ya daure wadda ya so ya yi ya kau da kansa daga gare ta ya bacci amma ya kasa sai juye-juye yake amma bai yi yunkurin yin komai ba can dai ta ɗago kanta a hankali ta ce lafiyar ka ya kasa ci gaba da daurewa kamar mai raɗa ya ce please sai kuma ya shiru dafa shi ta hankali ta ce ni shi kenan ta ƙara rikita al'amarin ba za ta iya tsaye da shi ba ta daure duk da yanayin da take ji ganin shi ma ya kasa kura da ƙarshe ta fara masa kuka amma ya kasa kyale ta domin ta riga ta jawo shi a jikinta. Daga ƙarshe kuma ya dawo yana ba ta haƙuri bai yi baccin da yake ji ba sai da ya tabbatar shi ya tsoki, amma kuma ya samu farin cikin da yake nema duk da ita kuma ciwo take ji. Ya jira ta yi bacci kafin ya yi baccin shi ma gaba ɗaya bacci mai daɗi. Da asibatin da ya da daga masallaci ba su koma bacci ba tana jikinsa yana danna waya a hankali ya ce, amma ya ke jin ciwon naki yanzu. Bari na gani ko dai da wani maganin da zan daɗo miki, ta girgiza kai ta ce ba kamar na shekaran jiya ba ne. Ya ce na jiya ba, ta ce ya daina, ya ce kuma bai maki cikin dare ba, ta gyada mishi ka ya shafa gashinsa ya ce to shi kenan. Za mu yi tafiya zuwa Zanzibar gobe, ina fatan da hakan zai maki daɗi, sai mun yi kamar sati uku a can. Nihat ta daga kai ta kalle shi ya mata murmushi ya ce, Na maki alkawari za ki ji daɗin tafiya. A hankali ta ce, biyu sai wani lokacin, kaga bana bai yi arba'in ba, sannan kuma ina son in settle down a nan, zan ɗan huta na wani lokaci. kuma kaga yanzu mata aure ce ni ya kamata a bar ni na yi aiki na na mata aure na gaji da tafiya daga nan zuwa nan na fi so in tsaya a nan na wani lokaci cikin sanyin murya ya ce haka ne shi kenan duk sanda kike so ki fita hudu kawai ki gaya min ni kuma zan fitar da ke a duniyan nan duk inda yake so a hankali ta ce oke abu na gaba kuma yana kallon ta ya ce ina jin ki sweetheart Ba ta yarda ya ga hawayen da ya tara idan ta ba cikin sanyin murya ya ce, Ta ce, Na san nan ba ta daɗewa ba za ka yi aure, na san ita budurwarka ce wacce kuke tare tun ba yanzu ba, ni kuma abana ne ya mana aure, sannan kuma ni ba zaɓinka ba ce, ba ka da ra'ayin aure, na ina roƙonka don Allah kada ka yi amfani da bayana da kuskuren da na a baya hakan zai cutar da ni tuntuni na gaya ma na shiga halin rayuwa kala-kala kuma ka yi ka gani don haka kaka yi amfani da hakan wajen cutar da ni sannan don Allah karkace za ka haɗa mu gida ɗaya ina roƙonka don Allah ina faɗa harka ne saboda na san babu na san cewa za ka iya raba mana gidan bai ce mata komai ba yana jin yadda hawayenta ke sauka a jikinsa ya rungume ta ya limshe ido yana dafa bayanta a hankali da yammacin ranar khalil ya san nadiya za ta zo gidan yiman ya gaisuwa amma ya rasa ta yadda zai gaya mata saboda shi yanzu da ranta ya ɓaci gwara nasa ya ɓaci sau dubu har dai nuru da nadiya suka iso gidan bai sanar mata ba sai bayan da ya gaisa da su a falo sannan ya haura sama zuwa ɗakinta Kayanta ya same ta take gyara a press ya zauna gefen gado ya ce, Sunar sun zo, ya na kallonsa da ce da Mimi ya girgiza kai kawai sai kuma dai a hankali ya ce da Nadiya. Sosai ta ji gabanta ya fadi ta shiru tana kallon shi ya kasa da murya ya ce, Gaisuwa ta zo yi miki ba wani abu ba, don Allah idan kin fito kar ki nuna mata komai bebi. Nadiya tana da mutunci. ba ta da matsala sannan kin ga sai Allah ya kaddara kwazin ɗinki kici ma na san kin san haka to dan Allah ki kamar ke ki kamar yadda kika saba kin ga ke babba ce kuma matar aure ni yadda bata ce masa komai ba ya mike ya ce kar ki bata lokaci ki fito please daga haka ya juya ya fita hijab kawai ne har ta ɗauka ta saka ta saka har ta sauko ƙasa gabanta faduwa yake ba ta dai yarda sun hada ido ba ta ƙaraso cikin falon ta zauna nur ta ce good sista. sister ta kalle ta taimar mishin karfin hali ta ce sannan ku da zuwa Nadiya ta ce a ƙarin hakuri ba tare da niyyar ta kalle ta ba ta ce alhamdulillah mun gode Allah. Nadiya ta ce Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa. Niyar ta ce a miƙewa ta yi da farko Khalil ta sama za ta wuce bitar kallon mamaki sai kuma ya ga ta nufi hanyar kicin. Lemo da ruwa ta kawo musu ta ajiye musu sannan ta tafi ta ɗebo abincin da ta girka da zo shi ma ta ajiye musu. Ya ji daɗin hakan da ta yi drinks ɗin kawai suka sha su ma ba su wani daɗi a gidan ba suka tafi don direba na su a waje. Khalil ya bi ta rikicin bayan ta ajiye tire ɗin drinks ɗin a hankali ya ce thank you. Ita dai bata jiyo ba balle ta ce masa komai, amma Allah kaɗai ya san abin da take ji a ranta. Ta yi ƙoƙari kawai ta jure ne amma bata balle da kukan ba. A satin Nihad hudu a gidan Kalil ya fahimci abubuwa da yawa game da ita, wanda da idan aka gaya masa ba zai taɓa yarda ba, Babban abin da ya burge shi ya ƙara narkar masa da zuciya game da ita shine tsabtar ta. Komai nata tsaftsaf ba kuma na ganin ido ba ne, haka yanayinta yake. Sannan ko kaɗan ba ta da son jiki don kullum take gyaran babban gidan duk da su kaɗai ne a ciki. Bayan ta gyara ɗakinta ta wanke banɗaki sannan ta shiga nashi ta yakan. ga kuma falon ƙasa da kicin a kodayaushe cikin ƙamshi mai kwantar da hankali da zuciya za ka samu gidan. Ya zata kawai na kwana biyu za ta yi ta gaji ta wazar, amma sai ya ga ba aka bane ba. Yanayinta na tsabtace waje ba ta son ƙazanta da gaske. Wani abin kuma ta iya girki kala-kala, tun daga abincin gargajiya na zamani snacks bayan haka ba abin da bata iya ba kuma ba wajen koyawa ta koya ba sai wajen anti jamila iya girkinta na kashe shi da mamaki gaba ɗaya bai san tana da waɗannan halaye masu kyau a baya ba hakan ya ƙara masa santa sosai ba kaɗan ba ganin kansa yake ya fi kowa sa'a a duniya da allah ya mallaka masa ita a matsayin matar shi Wannan ya sa ko da yaushe duk sallar da zai yake sake saka banta da don shi ne ya ba shi wannan kyautar da ba zai taɓa samun ta a duniya ba. Yana alfahari da ita a matsayin matar shi duk bayan kwana uku yake zuwa gida ya gaida mami. Idan janar ranar shi ma su gaisa, kuma baya wuce awa ɗaya a gidan kamar ana ne shi. Ko da wasa bai taɓa yunƙurin kainiyar gidan ba. don yana ganin mami za ta iya rike masa ita shi ko a yanda yake ji yanzu ya san ba zai iya rayuwa ba tare da Nihad ba har tunani yake ta yadda zai fara a Justin idan ya koma aiki a yau inna da anti Jamila da ɗaya matar Alhaji Abubakar tare da Kamila suka iso garin Abuja da kayan lefen Nihad Khalil bai sanar mata zuwansu ba kuma shine ne masu jagora har zuwa gidan janar. Mota uku suka taho da ɗaya na Faruk sai jib ɗin Alhaji Abubakar da kuma na haya da suka ɗauko daga Motofak. Duk ukun kuma kayan lefan Nihad na ciki don akwatina sha biyu ne sai uban turaren wuta da humra da momi ta mata. Anti Jamila kuma ta, ta taho mata da kayan KMZ. Inna sai salati take a zuciyarta ganin lafiyayyen anguwar da suka shigo, duk sojoji ta ko'ina, har dai suka isa gidan janar Inna ta kalla ta Jamila tana wuri-wuri da ido ta ci, Nan din ma duka cikin Najeriya yake Jamila. Anti Jamila ta murmushi ta ce, Haba tun yaushe muka baro Najeriya Inna. Inna ta ce, Ko da na ji Dama tun da muka sauka a kan wani rubabban titi kafin Halilu ya isko mu na san mun bar Najeriya nan dai yayi shiru nan dai shiru kawai sosai mami da hajiya safina da wata kawar mami suka yi musu barka da zuwa dama an haɗa musu abinci iri-iri sojoji suka dinga shigowa da akwatunan zuwa babban falon gidan bayan an gama gaisawa an cika musu gabansu da kayan ciye-ciye su mami suka bar falon inna ta kalli anti jamila ta ce sai da na ce ku bari ko kala shi da ne in saka akwatina aka ƙi aka ce sai dai kala biyu to yanzu ga irin ta nan kun dai ga gidan nan ba irin gidan da mutum zai sa kaya ɗaya ya wuni da shi ba ne minti nawa ne kaya ya fara tsami a jikin mutum ni dai wallahi abubakar dai bai kyauta min ba kafin dare ma sai in sanya kala biyun da na taho da shi ai Hajiya Hauwa dai sai murmushi take anti Jamila ta ki cewa inna komai babu abin da inna bata taɓa abincin da aka ajiye masa ba wani da ta ji test ɗin ba irin na ba ne sai ta maza ta mayar cikin moma ɗin ta gwaggwale ido. Mami ce ta shigo falon bayan kusan awa ɗaya inna ta mike ta ce, Hajiya ina zan yi wanka, in canja kaya haka kuma Anti Jamila ta kalla Hajiya Hauwa da ta saki baki tana kallon Inna da mamaki. Mami ta yi murmushi ta ce, mu je sama baba. Inna ta ce, na gama an tafi da akwatin nawa can sama. Mami ta ce, e yana can ɗaki na. Inna ta bi bayan mami tana ɗaga kafaɗa sai kuma ta juya ta Tana kallon Anti Jamila ta ce, ke Jamila kin saka mana sarƙa ta da ɗan kunna a cikin akwatin kuwa? Anti Jamila ta yi tagumi ta ce, ansa. da sauri ta bi bayan mami. Kamila ta tafi baki ta ce, dama an sai da babba ya ce kara taho da ita, yanzu ai ga irin ta nan. Kalin na ajiye anti Jamila dama gida ya koma don safe ya baro gidan hankalinsa duk ya koma can. Yana shiga falon kamshin turaren da ya doki hancinsa sai da ya sa shi zaunawa a falon na 'yan mintuna yana bin ko'ina da kallo. Can da ya miƙe jin alamar tana kicin ya shiga kicin ɗin. Miyar vegetable ya same ta ta gama haɗawa, tuwon mata ta gama. Rungume ta yi ta baya ya ce, Baby, wannan irin turaren wuta da kika sa haka a gidan nan ya fi kowanne daɗin kamshi ta murmushi ta ce, To tun da shi ma turaren wutar sai ka yi santin sa wato. Makociyanmu ce ta shigo ta kamun ɗazu. ita ce ta mun odarsa. Ya waro ido ya ce, ina tunanin daga Dubai ko Saudiya ko? Dariya ne ta yi ta ce, a fa Ta ce min ta yi odar turaren ya ce, to shi kenan, ni ma a yi mana oda. Ta kashe gas ɗin ta ce da gaske? Jiyo da ita yana kallon ta ya ce, kin san me bebi? Ta shiru tana kallon sa ta ce Ya ce, da farko dai Abdallah yana hannun hukuma. yanzu haka bayan ya ci uban doka a hannun sojoji. Wannan aikin mahaifina ne, sannan tun da ya shiga ciki insha Allah na san dole za a hukunta shi yadda ya kamata. Ni da farin ciki ya cika ta ta ce alhamdulillah na yi farin ciki da na ja ka, masha Allah. Ta yin nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah bisa